Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صل على masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na sai labarin duniya da dumi su daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tsabtar muhalli sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu ga abdullahi salihu ka tsana ɗauke da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 6 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko sun cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan fabrairun shekara ta 1952 sarauniyar kasar birtaniya elizabeth alexandra mary ta fara sarauta a kasar an haife ta a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 bayan mutuwar mahaifinta sarki george na shidda ta karbi sarautar kasar birtaniya ita ce sarauniya ta kasar birtaniya wadda ta fi dadewa akan mulki a kasar kamar da kuma ita ce mai mulki wadda ta fi jimawa a tsakanin masu mulki na duniya a halin yanzu an yi firaminista sau goma sha hudu a kasar birtaniya a lokacin sarautarta inda boris johnson firaministan birtaniya mai ci a yanzu shine firaminista na goma sha hudu da ya rike wannan mukami a lokacin mulkinta. ta masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe janar gulam ali wani kwamandan sojojin kasar iran a zamanin mulkin sarki sha an kuma kashe shi ne a mazauninsa da yake birnin paris na kasar faransa janar gulam ali mai anini hudu yana daga cikin waɗanda suka jagoranci kisan mutane a kasar iran a lokacin juyin juhalin musulunci a kasar wanda bayan samun nasarar juyin juhalin ne kuma ya gudu ya koma a kasar faransa da zama janar gulam ali ya jagoranci kisan mutane a kasar iran a shekara ta 1963 da kuma shekara ta 1978 kafin samun nasarar juyin johali bayan ha kuma ya yi kokarin cutar da jamhuriyar musulunci ta iran hatta bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar amma ba tare da ya samu nasarar hakan ba. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini ya kafa majalisar fayyace maslaha tsarin musulunci a ƙasar iran wadda ita ce babbar majalisa da take baiwa jagora shawara akan lamura daban-daban amma babban aikin wannan majalisa dai shine warware matsaloli da dama da suka taso a tsakanin majalisar dokoki da kuma majalisar da ke kare kundin tsarin mulki wanda dukkanin dokoki da majalisa ta kafa ba za su taɓa zama doka ba sai da amincewarta idan waɗannan majalisun guda biyu suka samu saɓani a tsakaninsu majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci ce za ta kawo ƙarshen saɓanin jagoran juyin juhalin musulunci ne yake zaben mambobin wannan majalisa jagoran juyin juhalin musulunci ne yake zaben mambobin wannan majalisa bayan kowaɗanne shekaru biyar. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro sai kuma a gya zama domin a ji labarun duniya da ni mai shaba Adam zan gabatar muku. Labarun duniya da farko ga kanunsu. ministan tsaron iran ya ce kera makami mai linzami wanda zai rika dakon tauraron dan adam da iran ta yi ya sake tabbatar da ci gabanta na ilimi jam'iyyun siyasa a ƙasar Nijar suna ci gaba da nuna goyon bayansu ga daya daga cikin 'yan takara biyu da za su kara da juna a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. ghana za ta fara karɓar maganin cutar corona a ƙarshen wannan wata na fabrairu to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin duniya ministan tsaron iran ya ce kera makami mai linzami wanda zai rika dakon tauraron dan adam da iran ta yi ya sake tabbatar da ci gabanta na ilimi ministan tsaron na iran brigadier janar amir hatami wanda yake ziyarar aiki a kasar india ya gana da ɗaliban iran da suke karatu a can yana mai cewa samarin iran sun tabbatar da kwazansu a fagage daban-daban na ilimi brigadier janar amir hatami ya kuma ce makami mai linzami mai suna zuljina na ɗaukar tauraron dan adam da iran ta yi dalili ne akan ci gaban ilimi da iran ɗin take samu. wani sashe na jawabin ministan tsaron na iran ya bayyana cewa juyin halin musulunci a ƙarƙashin jagorancin margaye imam khomeiniyar da allah tabbata gare shi ya cusawa al'ummar iran dogaro da kansu da jin cewa za su iya kutsawa a cikin duk wani fage na ci gaba jam'iyyun siyasa a ƙasar niger suna ci gaba da nuna goyon bayan su ga ɗaya daga cikin 'yan takara biyu da za su kara da juna a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa, jam'iyyar patriotic front ta shelanta goyon bayanta ne dai ga 'dan takarar shugaban kasar muhammad usmana a zaɓe zagaye na biyu da za a yi a ranar 21 ga watan nan na fabrairu wasu daga cikin jam'iyyun da suka nuna goyon bayansu ga 'dan takarar ɓangaren adawa ɗin sun hada da jam'iyyar mpn kishin kasa crdd ɗauci RGC niger sai pmp fahimta da koma prdd tashin kasa hakanan kuma wato jam'iyyar ppan ifriqiya za dai a sake karawa a tsakanin 'yan takara biyu da su ne muhammadu usmana na jam'iyyar adawa da kuma muhammad bazoum wanda yake wakiltar jam'iyya mai mulki a ranar 21 ga watan nan na fabrairu to kuna tare da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ghana za ta fara karbar maganin cutar corona a ƙarshen watan nan na fabrairu maganin da ghana za ta karba na astrazeneca da jami'ar oxford ta samar ne aladinsa kuma zai kai miliyan biyu da dubu ɗari hudu kamar yadda aka sanar a can ƙasar ta ghana har ila yau shirin samarwa da ƙasar ta gana wannan maganin yana ƙarƙashin shirin nan ne na hukumar lafiya ta ƙasa da ƙasa wato who kuma za ta samarwa da ƙasashe hudu irin wannan maganin a lokaci ɗaya yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da cutar ta corona tun bullarta a kasar ghana sun kai dubu saba'in da arba'in da shida yayin da waɗanda suka warke suka kai dubu sittin da uku da ɗari biyar da uku waɗanda kuma suka rasa rayukansu sanadiyar cutar sun kai ɗari hudu da arba'in da shida iran ta yi maraba da kafa sabuwar gwamnati a ƙasar libya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sai da khatib zade ya bayyana jin daɗin iran ɗin akan yadda ɓangarorin siyasar libya da suka yi taro a birnin geneva suka cimma matsaya da kuma zaɓar sabuwar gwamnatin riƙon ƙwarya kakakin na ma'aikatar harkokin wajen iran ɗin ya kuma yi fatan ganin cewa gwamnatin riƙon ƙwaryar ta libya ta share fagen yadda za a kai ga yin zaɓe a cikin wannan ƙasa a jiya juma'a ne dai ɓangarorin siyasar ƙasar ta libya da suka taru a birnin geneva suka kaɗa ƙuri'un zaɓe na sabon shugaban hukumar ƙwanƙwaryar wanda shine muhammad albanfi da kuma shugaban majalisar shugabanci sannan kuma sabon firayim firaminista abdulhamid aldabiba ƙasar libya da ta daɗe tana fama da rikice-rikicen siyasa inda aka sami kafuwar gwamnatoci biyu a gabashi da kuma yammacin ƙasar to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu sai a gya zama domin a shirin na tsabtar muhalli tare da dr fatima muhammad mahmud turi tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani shirin tsaftar muhalli. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai duba ne akan batun hanyoyin da za a bi wajen rage barnatar da abinci. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. Saboda na madalla kamar yadda watakila aka ja matashiyar shirin yau za mu duba batun nan na hanyoyin da za a bi wajen rage barnatar da abinci to za mu dai wannan dai abun na da matuƙa mahimmanci sosai kamar yadda muka fara tattaunawa a satin da ya gabata na cewa gashi ƙasashe ana fama da yunwa sosai kuma amma dai har yanzu ana barnatar da abinci ta hanyoyin da za a iya kula wani rage wani yawan barnar da abinci musamman kuma a ƙasashe masu tasowa su ne aka fi samun ƙasashe wanda akwai rashi sosai a ciki to kuma gashi nan har yanzu abincin ana bazatar da su ta hanyoyin da basu dace ba to da farko dai ya kamata tun a lokacin noma a ce kasashe sun samar da ingantun hanyoyi ma manoma masu karamin karfi musamman a kasashe masu tasowa wannan hanyoyin ya zama ya kasance ba mai tsada ba wanda za su bi su amfani da shi a wurin kare amfanin gonar su kenan daga lalacewa kuma ya kamata a samar musu da hanyar da za su bi don su ga cewa sun kai wannan amfanin da suka girba kasuwanni ba tare da ya lalace ba musamman za a ga cewa wasu a lokacin da aka noma su lafiyan slow to amma sakamakon daga gonakin zuwa cikin birane ko kuma manyan kasuwannin da ake sai da su akwai nisa to sai a samu cewa saboda babu kayan aiki na zamani wanda za a iya a ce an ajiye su ba su samu rubewa ba to sai a ga cewa abubuwan um, da yawa daga cikin amfanin sun lalace musamman ma misali a ce ko kayan marmari ne ko kuma kayan lambu sai a ga cewa sun tabu ko kuma wani lokacin sanadiyar rashin hanyoyi masu kyau tsakanin gonakin da kuma wuraren kasuwannin suke sai aka cewa wani lokaci abin hawan ma yakan lalace a hanya ko kuma aga cewa ma an samu hatsari a zo a zubar da kayan amfanin gonan ko kuma ya zama cewa an dai asara a karshe dai ba a more su ba ya kamata gwamnati ta samar da hanyoyin ajiya na zamani a kasuwanni ta yadda abinci ba zai lalace ba kafin mutane masu iya siya har su yi amfani da shi kuma abu na uku mai matukar mahimmanci shine ya kamata ya zama cewa akwai hanyoyi wanda za a rinka faɗakar da al'umma a faɗakar da mutane da kuma wayar musu da kai don su san irin yawan abincin da ake barnatarwa kuma ake asarar su a duk shekara musamman a kasashe masu tasowa kamar yadda muka faɗa misali zamu ga cewa gwamnati za ta iya haɗa kai da shaguna da suke sai da kayan abinci a kasuwanni ko kuma a cikin unguwanni su zama cewa an yi ko a ledojin ne an yi zane kamar da ake a wasu kasashe a ga cewa an yi zanen kamar a jikin ledojin an yi zanen hanyoyin da za a bi wurin kamar ajiyan abin kenan bai lalace ba kamar ko kayan marmari ne ko wani abin sai a nuna cewa ya kamata mutum ya aje shi a wuri mai sanyi ko kuma wuri a ɗaki wanda ba sanyi sosai ko zafi sosai irin wannan abubuwan wanda za a jawo hankalin mutane a tunatar da su ta yin abin da ya dace ko kuma wasu wasu shagunan suka amfani da ɗan takardu haka ƙanana su ɗan rubuta haka shi ma wani hanya da za a iya bi don faɗakar da mutane su san halin da ake ciki a duniya. sannan kuma wani abu mai matuƙar mahimmanci shine a kafa ƙungiyoyi wanda za su iya ƙoƙarin samar da hanyoyin da za a sarrafa abincin da mutane ba sa bukata zuwa abincin dabbobi ko kuma taki maimakon a ce an zubar da abinci kawai a shara za a iya amfani da shi ta wani hanya da al'umma da za su amfana da shi kuma ya kamata kamar gidajen a sai da abinci ko otaloli su ma su yi kokarin ganin sun kayyade da kuma tsara abincin da suke sarrafawa ba tare da ga cewa yayi yawa ba sun rasa yadda za su da shi ko kuma ya zama cewa a ƙarshe dai sun zubar da shi ko kuma wurin ajiya a ce akwai yadda wani suke da wani tsari za su rinka iya ajiye wannan kayayyakin abincin nasu su ma ba tare da a ƙarshe dai ana zubarwa ba kamfanonin abinci na gwamnati da masu zaman kansu su yi kokarin yin aiki tare don ganin sun samar wa al'ummar su mafita kamar yadda kungiyar kula da amfanin gona da abinci ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta ambata a wata mukala a shekarar 2015 cewa dole ne kasashe su bawa masana da masu bincike dama don ganin sun gano matsalar rashin samar da sababbin hanyoyi da za a iya amfani da su wajen an kawar da wannan barna tare da abincin musamman a ci gwamnatoci gwamnatocin kasashe su karfafi masana kimiyya kina da fasaha su ga cewa sun samo da wasu hanyoyi sababbi na zamani wanda kuma ba wai za su tunda mutane yawanci gwamnati suna magana ne akan kamar kuɗin da ake kashewa zai yawa kuma a ga cewa an samu wani hanya ce wanda ba za a iya ba za a kashe kuɗi masu yawa sosai ba ganin da cewa an cimma wannan dai bukatan tunda shi ma a abincin ana yin asaran dukiyoyi masu yawa To masu sauraron mu kada a shafa cewa ana tare da ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan illar barnatar da abinci da kuma hanyoyin samar da su hanyoyin da za a samar wurin cewa an rage wannan barnan abincin. A ɗaiɗaikun mutane ya kamata a ce da farko dai mutane su wa kansu wani horo na musamman ganin cewa sun siya kan abinci ba mai yawa sosai a lokaci ɗaya ba musamman irin abubuwan nan da suke da saurin ɓaci. maganin irin wannan kuwa mutum zai iya samun wani takarda haka ya rubuta abubuwan da yake bukata musamman kafin ma a je kasuwa a je a yi sayayya wannan zai zama cewa mutum bai siya abubuwan da ma baya bukatar su ba har ya zama cewa kamar ya wulakanta su kenan ya zama cewa an samar da hanyoyin ajiye abinci na zamani a gidaje wanda zai taimaka a cewa a mori kayan abincin da aka siya kuma bai kamata a ce yawanci za a ga cewa wasu gidaje akan yi abincin da yawa kuma sai zama cewa an ajiye shi a firiji ya daɗe to irin wannan in ya daɗe na sosai sai aka cewa a ƙarshe ma ba a ma yi amfani da shi ba dai an zo an zubar da shi kuma ya zama cewa an adana abinci a wuraren da suka dace wurare masu tsafta ta inda cewa an riga an killace su an musu tanadi yadda kwaruka ba su shiga su lalata su ba abu na ƙarshe ya kamata a ga cewa haka a gidaje a unguwanni cewa an koyi ba mabukata idan abinci ya yi tun kafin ya ɓaci ko ya canja ya canja ɗanɗano ko ya canja kala a karshen a mutum ya gani abincin ya yi yawa sai ya taimaka sai ba wa mabukata wanda suke kusa da su ba wai sai abincin ya lalace ba sannan a ba kamar da muke da su a kasashen afirka a wa almajirai su ma lokacin an ba su irin wannan abincin ba iya ci suke ba sai dai su masu je su zuba to shi ma wannan dai babban matsala ne to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilastan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin wani sabon shi na tsaftar muhalli yanzu a madadin kowa da kowa na radio hausa boh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya haɗa mu a shiri na gaba wassalamu alaikum yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da muhammad amin ibrahim kiyawa kiɗa-kiɗan iraniyawa masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin sa mai kawo muku waƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin kwanaki goma na alfijirin zaguwar jin juhal musunci na ƙasar Iran ya sa za mu kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi game da zagayowar waɗannan ranaku na alfijir na kwanaki goma farko masu tsarki wanda aka son jin jihar musulunci a nan ƙasar iran rashin jagorancin imam ne da allah ta gare shi wanda a yau mun ga muku gungun mawaƙan nan na muhammad rasulullah wanda suka gabata mana da waƙa kan zagayowar wannan rana. علیه ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف چون نجات انسان شعار توست مرگ در راه حق افتخار توست این تویی این تویی بازدار حسن خسم دوست داره هم بود شعار تو به راه حق قیام ز تو را درود ز را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام دلپذیر شد گل از خاک بردمی تو به بازگشت زد نغمه امید به جوش آمد از خون درون رگ دیا بهار خجست فال خرامان رسد زرا بهار خجست فال خرامان رسد زرا ای ایران هنر دور از تو اندیشه مدار پاینده امانی و جاودان دشمنم تو gaishe ku gungun waka na Muhammad Rasulullah a cikin wannan waka da kuka gabatar mana na wato zagayowar ranar cin nasarar junjun hal musunci a nan kasar Iran kuma an ne zamu jarin zamu shirin gan lokacin da aka dima kawo jiki amma a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu da wasu sabbin waƙoƙin da muka saba gabatar muku amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na gizo www.cb1.ng a huta lafiya. da haka dai muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai ba kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu. muni lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu thank you